to akwai sihiri mai ya kai nau'i hudu zuwa biyar wanda suke amfani da shi akwai sihirul ma akwai ma'i sannan akwai turobi sannan akwai hawa'i sannan akwai nari wayannan da su kudin to ana iya samun kuma ƙari kan haka amma wannan shahararru ne da suke amfani da shi shi ma'i ɗin shi ne nau'i na sihiri da ake amfani da shi ta hanyar ruwa shi ne idan za a yi sihirin shi wanda zai je a masa sihirin amma wanda za a mawa to bokan idan aka je masa sai ce ya sunan wanda za a yi masihirin da sunansa za a amfani idan an samu mimun a cikin sunansa kamar ba ce muhammadu kaga a cikin sunan ma mimun ya mamaitu sau nawa sau biyu kuma za a duba sunan mahaifiyarka da sunanka da sunan mahaifiyarka za a amfani sai amfani da sunan mahaifiyarka shi ma idan akwai mimun to sai a yi sihirin sai a sa a ruwa ko a nemi wata tsohuwar rijiya a saka ko kuma a nemi teku a saka wannan ma'iɗi shine nau'i na sihiri wanda aka yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka yi ma sihiri an yi ta an saka shi a cikin tsohuwar rijiya sun yi amfani da gashin kan manzo Allah domin idan za a yi din ma ba wai da sunan kadai suke amfani ba sai sun nemi wani athar wani abu a jikinka ko tufan da ka taba sawa ko mata ana amfani da bireziya nasu ko kuma ah, part nasu a jihayi wannan kai kuma za a yi amfani da gashin kanka ko kuma kumbunan da ka yanke sai a ji a hada wannan sihirin da shi idan an hada da sunanka da sunan mahaifiyarka kaga annabi sunansa muhammadu sai suka amfani da sunanta sunan mahaifiyarsa amina kaga akwai mimin shi ma ciki to sai sun yi amfani da wannan sai su hada abin da suke so su hada idan sun kulla sai a ce a je a saka a ruwa sannan aljanin da zai je gadin sihi ba wai ana zuwa ne a saka kwai ba akwai aljanin da ake turawa shi zai rika zuwa yana gadin sihirin kattawarwari tsawon shekaru to kafin wannan shi kuma aljani ya wannan aiki sai shi kuma bokan da zai wannan sai aljanu sun mushi sai sun biya ma aljanin bukatu da akwai bokan da aljanin da aka taba tambaya da aka zo rike ake cewa wani irin bukatu kuke sawa. kuke sa bokaye su biya muku kafin bukatar kafin ku rika musu aiki sai ce akwai abokan da suka sa mai ka'idan cewa ya daina sallah gaba daya shekara 25 ya daina sallah na tsawon shekara nawa 25 kuma ya sa hannu aka kaka sannan ya rika neman mazayin uwansa to wannan shine sharaɗinsu su wasu ma sukan sa masa fiye da haka wasu sun sama mutum ko ya rika zina da yasa ko kuma da dabbobi ma da sauran haka abubuwa makamantan wannan idan aka yi wannan sihiri to za a tura aljani ya rika gadin wannan sihiri har abinda zai faru ya faru da wannan mutumi in na rashin lafiya ne ya kamu da rashin lafiya in na haukace ne ya haukace in na kare ya arziki ne arziki ya kare wannan shine nau'i na farko nau'i na biyu shine hawa'i na iska kenan shi kuma na iska za a duba sunanka akwai ha'un idan akwai ha'un a sunanka sai a duba sunan mahaifiyarka ma akwai ha'un idan aka duba sunanka akwai ha'un misali kamar mu ce habib sunanka habibu sunan mahaifiyarka hawa kaga akwai ha'un a sunanka akwai ha'un alwa to sai a hada sunan shi ma wannan idan sun zo sun hada abin da za su hada sai a bari irin goguwa in goguwa ta zo sai a jefa sihirin awa a cikin goguwa sai goguwa ta yi sama da shi ta yi wani guri da shi can to sai sihirin sai fara aiki kan wanda aka bawa ko kuma a ci hau jirgin sama a jefa shi a goguwa ko a samu tantabara ka ce amma ku ciya ko kaga tunda a iska take yawo kaga shikenan akwai wanda in sun yi na tantabara ko kuciya to duk inda ta yi sai ka je wajen ko inda ya ta yi sai ka tafi wajen ka dinga tafiya kenan har kwanan ka ya kare ka mutu ko kuma Allah ya kawo kaddarawar yadda za a yi abin ya rushe ka da hayyacinka dan wani za a ga sai shekara ashirin ciki hausa hauka sai bayan shekara ashirin sai dawo hayyacinsa kaga an gama da rayuwarsa kenan wannan shine nau'i na biyu ko sai nau'i na uku shine nari na wuta akwai na wuta da suke yi shi kuma wannan na wutan za a duba sunanka akwai nunin sannan sunan mahaifiyarka akwai nunin idan sunanka misali nura kaga akwai nunin sunan mahaifiyarka kama a ce hannatu kaga akwai nunin to sai a hada sunanka da sunan mahaifiyarka shi kuma idan an hada sihirin sai a kona sai a saka a wuta shi wannan kaga ya fi hatsari saboda ina za a nemo shi bari a warware sai a sa shi a wuta wani za a ga an an mishi nau'in wannan sihirin in sun ga dama sai jikin ka yi a wata mata da aka aka ma irin wannan sihirin lokacin mu aka kira mai kokarin mai kokari mu warware shi lokacin muna almajirai a Kaduna amma muka yi harkan warwarewa jefi ita idan sihirin ya motsa malam inda ka san ana babba katin da wuta ba ta samun sauki sai ta shiga cikin roba haka an zuba mata kankara blocks wannan ice blocks haka an zuba mata shi sannan za ta samu sauki kamar ana zuba mata wuta haka take shi to wannan kaga nau'i ne na sihiri na wuta wanda mutum zai rika ji kamar ana kona shi ana iza sihirin kenan shine nau'in sihiri na uku na nau'i na hudu shine turabi wanda ake yin shi da ƙasa shi kuma idan an yi binnewa ake shi kuma yadda suke yin shi shine za a duba sunanka akwai ta'un sannan na mahaifiyarka ma akwai ta'un kamar mu ce tasi'o mahaifiyarka kama a ce talatuwa misali to sai a sihirin sai a hada abin da za a hada idan an kammala sai a ji a binne a ƙasa ko a samu kabari tsohuwar kabari sai a binne a binne wanto shi wannan ana dan samun sauki saboda ana iya haƙowa a nemo wannan shi idan aljanin da aka ba magadin sihirin wahala ta yi wahala sai yakan nuna wajen da aka binne abin sai a ji a tono shi a warware ana warware sai wanda aka mawa ya samu lafiya kaga nau'i na na hudu kenan wanda suke amfani da shi don hallaka wanda ake so a hallaka ko karya wanda ake so a karya da abubuwa makamantan wannan akwai kuma wasu nau'o'i wanda suke amfani da shi irin su rabtu sihir da irin su sihir na wato rabewa tsakanin mata da miji shi sihiri kuma na raba tsakanin mata da miji suna amfani da shi ta hanyoyi da yawa daga ciki akwai rabtu sihir shi ne duk mutumin da ake so a raba da matar to za a mashi rabtu sihir sai a ɗaure al'auransa shi ma aiki suke a kai sai ya ɗaura al'auransa idan zai je sadu da matar to gaban ba zai taɓa tashi ba amma in wata matar ne ba wannan ba zai iya tashi an bayyanta to shi ma wannan nau'i ne na abin da ake to kaga idan aka ce namiji da mace gaba bai tashi ai kaga ba aure dole a rabu to shi ma suka yi irin wannan don su raba aure ko kuma su yi haddasa gaba su dinga kunna wutan kiyayya da bala'i cikin zuka ta ma'auratan har sai an rabu duka wannan nau'i na sihiri da ake yi don a gabayan wanda ake so a gabayansa to shi sa bala'i ya kai bala'i shi yasa na Umar radiyallahu anhu yake cewa ya yi rubuta wasiya a takarda wasiƙa ya rubuta ya aika ma gwamnoninsa ya ce duk inda kuka ga mai sihiri ku kashe shi ku kashe wanda ake mawa ya ce saboda mu ba mu ga wata haddi da ya dace da mai yin sihiri ba sama da fille wuyansa da takobi idan kuka lura babban musifan ma da ake fama da shi a ƙasar daga ciki akwai irin waɗannan ayyuka na malaman subbu saboda idan ka duba mahaukata nawa ake da su wanda aka haukata in ka dube su daga ga iyayya ce ta wasu suka yi haukatar da wasu suka shiga duniya eh, ga da suna 'yan siyasa za su je wajen su yi musu abin da suke so su yi hakanan 'yan kasuwa ma suna zuwa wajensu to shi yasa fada da irin wa'annan malaman yana da wahala saboda ita gwamnatin da take ma da ya kamata ta fada da su malaman su ne suke musu aiki su suka ma dauka malamai to kaga irin wa'annan ganin bayan su yana da wahala shi yasa inda za a zo kasan nan yanzu Allah ya taimaka a yi maganin masu bokancin nan duk inda aka gansu a kama su a kashe na kashewa na rantsi da Allah sai kasar ta dawo ta zauna lafiya saboda suna daga cikin wayanda suke ummul haba'is na hana kasar zama lafiya saboda kowa yana so ya ga bayan kowa kuma ga hanyar da ake samu cikin sauki ga abubuwan da ake zuwa a yi wasu za su ba ka'ida cewa idan kana so mu sihirin ka yi kai idan za a maka sihirin kai ma akwai ka'ida da za a baka ba wai zuwa akwai za ka yi ka ba kuɗi ba akwai abin da in kuɗi kake so ka yi akwai ƙa'idar da sai sun baka dole kuma ka bin kana son abin wani sai sun sa shi ya yi zina da yassa wani sai sun sa shi ya tattaka alkur'ani <clears throat> izo talatin a wannan kafan izo talatin a wannan kafan kuma ya shiga bayi ya fito da shi wasu sai sun yi amfani da jinin haila na mace sun yi rubuta alkur'ani da shi wasu sai sun yi amfani da sai a ce su je ka'aba makka maganin ba zai ba sai ya je makka ya je ya kalli ka'aba ya kama wani hotel ya yi ɗakin ka'aba ya yi zina sannan bukata zai biya sannan idan ya yi zinan ya zo ya dawafi da janaba a jikinsa sannan bukata za ta biya duka ba wanda ba a samu wannan ka'idar idan gwargwadon bukatarka gwargwadon irin ka'idojin da za su saka maka idan bukatarka tana da girma to za su sa maka wannan ka'idar wani sai an kashe raima wani sai an nemo mace budurwa an binne ta da ranta sannan abin zai yi ko abin da dabba da rai ko abubuwa makamancin wannan ko a je a ce layar sai an sa a bakin mamaci an binne da shi ko abubuwa makamantan wannan ko a nemo sassan jikin mace a nemo nonanta ko al'auranta farjinta namiji ma haka da abubuwa makamantan wannan duka da aka je ka samu wani ma sai an sa shi ya yi zina da matacciya sai ya ciro ta daga kabari ya yi zina da ita ya mayar da gawan sannan abin da ake bukata sannan zai yi wani sai an sa shi ya zagi annabi sannan bukatar shi zai yi wani sai ya zagi allah ya zagi manzan allah sannan bukatar shi zai yi daidai gwargwadon bukata ga daidai irin to don Allah malam ana fama da irin wani na ƙasa a ƙasa zai ta zauna lafiya kuma duk na yan siyasan wallahi in ka kasa shi kashi 100 wallahi kashi 80 zuwa 90 suna yi suna zuwa yasa kake ganin sun zo abin da ya shafi zaɓe ma ba su damu ba wanda tsafin shi ta ci to shine a gaba da haka ba ma sa kawowa ma cewa ƙuri'unku ne ke musu aiki abinda suke kawowa shine bokansu shi ke musu aiki su ci zaɓe da haka ko sun muku aiki ko ba su yi ba dan sana bukatar su zarce za su zarce duka irin waɗannan abubuwan zaka zo ka tadda wannan nau'i ne na abubuwa da suke yi dan su wato ainihin gabayan mutane sai hanyar da zaka iya bi ka kare kanka daga irin masu sihirin akwai hanyoyi da yawa saboda wani yana nan kai baka damu da shi ba ya damu da kai baka shiga hanyar shi ba ya shiga hanyar ka baka ma san da shi a duniya ba amma shi yadda da kai yake kwana a ranka ransa da kai yake tashi wani dan ni'imar da kake ciki wanda bai taka kara ya karya ba wannan ni'imar tana damun shi to ko da bai samu ba ya za a yi karasa to daga cikinsu akwai wanda in ba suka gaza haƙuri hasada ta ciwo su sai shiga bukaye ya za a ga bayan wani